Reverend Father Abraham Opanachi. I am here representing the current chairman of Plateau State in the person of Reverend Father Polycarp Lubo. And we are here to pack 1,000 bags of rice. to a takaice jawabin da shi wannan ya gabatar shine yake wakiltar ciyaman na kan wato christian association of nigeria kuma yana daga cikin wanda shugaban mai son malamai a sheikh sani ya jingir ya bada sunan su yace su masu amfana daga wannan tallafi kamar yadda kuke ganin wannan mota da take bayan mu buhu dubu ɗaya za su ɗauka so duk abin da suka ɗauka yanzu kuma za su dawo domin su ƙara shi cikon sauran